son ki ba na son ki kuma ina son ka ina son ka ina son ka ba zan kuma daina son ka ba duka dan haka hakan gani dukan ne wannan inna lillahi da me ya buge ki ya da hannu to ni ba zan tafi hannu rabbana ba na gaya maka ba na son ka ba na ƙwararka wai kai me yasa maye ne ba za ka daina suna ba ka san shi da ma rayuwa in ka zaɓa kai farin ciki za ka yi farin ciki dan kuma ka zaɓa kai baƙin ciki za ka yi baƙin ciki Allah sai na wulakanta Aisha tunda da su abu da nake so Zini za ta kalla a cikin garin nan ta ce ba ta so? Lalle zan nuna mata cewar ba ta isa ta kusanci wani ɗaya namiji a cikin garin nan ba in dai ba ni ba. Ki ba hankali fa. Me zai sa to ne maka abin da bai dace ba? Kuma ƙawata ce kuma ka san ina ba ta shawara iya gwargwado. Iwon wannan naka fa zai furgita min a waki saboda da Allah ka haƙuri. A ga alama na gaba take taken ki kin fara canja fa. Kawacin mushe ne ki ai. Ba a zama. Wanda nake so gidana gaba ɗaya babu ruwa kina can kina bacci a banki ka kasance maciyin amana ta kin ga yadda yake ji da ni kamar wata sarauniya duk abin da nake so a gidan nan shi ake min ko ko kula Aisha baya yi awo zan maka ƙarya ne to wallahi wallahi ba zan yadda ba ko ba magana nake da kai ba na ce baiwa ce ita za ka kawo min yarinya da duka ita kenan Allah ya bani kuma ta ce tana son ka na aure maka garin nan ne akwai magulmata akwai ɗan sa'idawa kai an taɓa yi ma kaciya ke burin ki kullun ya rinka sabon ubangiji ai ai abin da Allah ya ce ne au ma kullun da bai kula matarsa shi farin cikin ki kenan kai kai kai ya haka shi ne zo yake mana ƙaryan cewa wai barayi ne suka sace shi da kire ku fita ki da ki ba ta hakuri me yasa jiya kika bari na shiga ɗakin ki ba shine ya kwana a ɗakin Aisha ce ba kuma bayan baya kwana a ɗakin ta umma ke da kike soyayya tunda ma abun haka ne ina soyayya sai me ai da man so tsuntsu ne da yawo munafurcin mi ne maki ina soyayya diraji ce raji shi ya kashe yayansa